بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا بقي وتا شكرت شكرة دبو دير دري حدود 39 هجرية wanda shine ya dace da 23 ga watan biyu shekara ta 2018 miladiya muna darasi na 36 a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratul rasul na al-imam ibn kasir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna cikin bayani dangane da ghaswatul ahzab yaƙin gwalalo um, a satin da ya wuce mun fara magana amma ba mu kammala ba ina jin yau za mu tashi um, wa sabatal mushriku na muhasiri na rasulullah sallallahu shaharan ko nan ne ولما طال هذا الحال على المسلمين طيب أم أباينا yake cewa mushirkai sun tsare annabi sallallahu alaihi wasallama kafirai wata guda walam yakun bainahum qitalun li ajli ma halallahu bihi min al-khandaq bainahu wa bainahum saboda abinda Allah ya sanya ya zama shamaki a tsakanin su musulman da kuma kafiran na tonon wannan rami na gwalalo da aka yi ya yi amfani kwarai ya hana su su afkawa musulmi illa anna fawarisa min quraish minhum amr ibn abdiwud al'amiri sai dai an samu su jarumai a cikin su kafiran irin su Amurbin amurbin al'amiri da wasu mutane cikin kafirai akbalu nahwal khandaqi suka fuskanci wannan rami da aka yi suna ta neman ina za su samu wata kafa koyaye take da za su iya kutsawa falamma waqafu alaihe, qalu inna hadhihi lamakidatun ma kanat al-arabu ta'rifuha suna zuwa suka ga irin fasaha da basira da aka yi wajen tonon wannan rami suka ce kai wannan makida larabawa ba san da ita ba ثم يمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه sannan suka nufaci shine yammamu yammamu kasadu kenan suka nufaci wani wuri mai wato matsatsan wuri a wannan rami da aka tona wato wata gaba ko wata gaba suka fuskanci wannan guri suka afka suka shiga ta nan gurin wajawazu suka tsallake wannan rami wajalat bihim khairuhum fi sabakati bainal khandaqi wa wa wa lil baraz dawakinsu suka ruga da gudu da su suka wuce da su a cikin wannan rami suka tsallakar da su tsakanin wato ƙasa da kuma wannan dutse na sala suka ce to a fito a zo a fafata shi wannan al'amur bin abduhut ali bin abi talib ya fito don ya tinkare shi fa barazahu fa qatalahu Allah ala yadayhi Allah ya kashe wannan kafiri a hannun Ali bin Abi Talib da suka yi mubaraza fito na fito kenan wa kana amr la yujara fil jahiliyyati shaja'atan shi wannan kafiri a lokacin jahiliya ba wanda ya isa ya wato ya kwatanta da shi saboda ƙarfinsa da iya yakinsa da faɗansa amma abin mamaki duka ɗaya ali bin abi talib ya masa wa kana shaykhan qad jawaza al mi'ata yawma idhin tsoho ne kuma ya tsallake shekara ɗari ma amma dan fitina sai da ya zo yaƙi saboda yana da gadarar shi jarumi ne sai gashi Allah ya kashe shi a hannun matashi Ali bin Abi Talib wa amma baqun sauran kuma da suka fito wanda suka tsallake wannan rami fayantalikuna raji'ina ila qaumihim min haisu ja'u suka juya suka koma wajen su, suka ruga da gudu ta inda suka ta inda suka shigo ta nan suka koma wa kana hadha awwalu ma fataha Allah bihi min khuzlanihim wannan shine abu na farko da Allah ya mana budi musulunci kenan na tabar da waɗannan kafirai wa kana shi'arul muslimina tilka al-ghazwati ham la yunsarun shiyar ɗinsu su musulmi a wannan kalmar da suke yawan faɗa shine wannan kalma ta ham a layun sarun. kalma ce ta nuna wato jaranta da cewa babu gudu babu ja da baya sannan kuma waɗannan kafarai ba za a samu nasara akan musulmi ba imamu ahmad ya rawaito wannan hadisin da imamu tirmidhi da imamu abu dawuda da imamu nasai a cikin as-sunan al-kubra da imamu al-hakim ما ليتي ولما طال هذا الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح أيينة ابن حسن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما وجرت المراوضة على ذلك ولم يتم الأمر حتى استشار صلى الله عليه وسلم السعدين في ذلك فقال يا رسول الله إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان شيئا تصنعه لنا فلقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وإبادة الأوثان وهم لا يطمعون إلا أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا قرا أو بيعا فهنا أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف وقال صلى الله عليه وسلم إنما هو شيء أصنعه لكم وصوب رأيهما في ذلك رضي الله عنهما ولم يفعل من ذلك شيئا yayin da hali ya tsananta ga musulmi shine walan ma tsala hada hal alal musulmi kunci gashi ana cikin yunwa talauci rashi ga tsananin sanyi da ake a wannan lokaci kuma an tsare <clears throat> musulman nan wata guda a rufe bayan da za su yi Allah sallallahu alaihi wasallama sai yi bota hanya da daman ana yin ta idan an je yaƙi shine sulhu ya ce gwanda a yi wa mutanen nan magana a yi sulhu ya so ya kira uyaina ibn hisin da alharis ibn auf da kuma waɗannan uyaina ibn hisin da alharis ibn auf <clears throat> shugabanni ne na kabilar wato ghatfan ya ce su zo a tattauna da su akan za a ba su ɗaya bisa ukun abincin da ake samu ko 'ya'yan itatuwa da ake samu na noma a madina su juya da mutanensu kada su yaƙi musulmi daman shi balarabe inda ya zo yaƙi inda an ba shi abinci to an kammala da shi inda za ka ba shi abincin da zai je ci da mutanensa na shekaru to shi kenan yaƙin masu yace ce ba a shi ba kenan akwai wani yanayi da ake yi idan an shiga cikin fada yayin da aka ga faɗan ba zai kai da daɗi ba to ya halatta a yi sulhu to amma kaga kai da ka nemi sulhu nan dole kuma sai ka yi haƙuri da sai ka yi haƙuri da wani abu za a kafa sharuɗa waɗanda ba lalle ba ne su kuma su yi maka daɗi kai za ka haƙura da abubuwa da yawa cewa su juya kasu yaƙi musulmi aka yi tattaunawa almurawaza. وجردت المراوضة على ذلك kaiwa da komowa su faɗa musulmi su ma su faɗa amma al'amarin bai yi ba walam ya timma al'amru hatta stashara sallallahu alaihi wasallam a sa'adain annabi sallallahu alaihi wasallama bai bari abun ya gudana ba ko su ma ɗin ba a yi ittifaki da su ba har sai da ya nemi shawarar sa'ad bin mu'az da sa'ad uh, ibn ubada su ne a saadain sa'ad guda biyu a matsayinsu na manya kuma jagorori a wannan lokaci sai suka ce haɓa ya manzan Allah ya za a yi ai wannan mu ɗauki abincinmu ɗaya bisa ukun abincinmu na madina mu ba su su tafi da shi don kada su yaƙe mu sai suka ce da shi ya rasulallah in kana al'amuru in kana Allahu amaraka biha fasam an wata'a idan har Allah ne ya umarce ka ya ce a yi haka kai tsaye ya maka wahayi tun da mu ba mu sani ba to shikenan mun ji mun bi za mu ji kuma za mu yi maka da'a ne fa sam'an wa ta'a wa in kana shay'an tasna'uhu lana idan kuma wani abu ne kai ne ka shirya shi kai kana ganin bari kai mana dan ka sauƙaƙa mana falaqad kunna nahnu wa ha'ula alqawm ala shirki billah muna da tunatar da kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar manta da mu da waɗannan mutane an yi lokacin da muna kan shirka ne da Allah wa ibadatul authani da bautar gumaka wahum la yatma'una an ya'kulu minha thamaratan illa qiran aw bay'an an yi lokacin da ba su tsammani ba su kwaɗayin su ci wani abu na amfanin gonan nan namu samara ko da ɗan itace ƙwaya ɗaya ne sai dai ta babin bakunta ne ƙira, kamar mutum ya zo bakunta ka ɗan taimaka mai ka bashi au bai'an ko kuma siya a wancan lokacin muna zaune ba ma ba su sun haƙura fahina akramana Allah bil islami wa hadana lahu yanzu kuma sai yanzu da Allah ya girmama mu da musulunci ya shiryar da mu wa azzana bika kuma ya karfafa mu da kai wa bihi da musuluncin gaba daya nu'tihim amwalana mu dauki dukiyar mu mu basu suna so su ce shi ya manzon Allah dama da muke cikin kafirci ba mu musulunta ba mutanen nan sun sallama mana ba su isa su zo su ce mu ba su wani abu namu na nan ba na amfanin gona ba sai yanzu da muka shiga musulunci muka samu fawa Allah ya girmama mu ga mu tare da kai shi ne za mu ɗauki dukiyar mu ba su wallahi la wata illa sai wallahi ba za mu ba su ba sai takwabi tsakaninmu da su takwabi ne kawai a maimakon mu ba su kayan abinci sai dai mu sauke musu takwabi a kafaɗinsu da to ka ganin sun sha zafi kenan sai wanda Allah ya san san yace a a ai wannan al'amari inna ma huwa shay'un asna'uhu lakum wani abu ne da ni ne na shirya shi kawai gare ku yawa ba ba Allah ne ya mun wahayi kai tsaye ya ce abin nan ba shawara ce ta yaƙi kun san damun idan an zo yaƙi annabi yana neman shawaran sahabbai yaya za a yi da aka je badar ma kun ga ai annabi ya tsaya a wani wuri da shi da sahabban suka tsaya a wani wuri wato a suka sa ruwa a gabansu sai sahabban suka ce da shi ya rasulullahi wannan wurin da ka tsaya Allah ne ya ce ka tsaya a nan in eh, shi ne to ya san shirin da ya mana ba wani abin nan amma in ba shi ya ce ka tsaya a nan ba to gaskiya makidar yaƙi ba ta nuna haka ba mu tashi mu ƙara gaba mu mayar da ruwan nan ya zama yana bayan ruwan badar kaga mun tura su gaba kenan mun hana dabbobin su shan ruwa mun hana su ruwa amma in mun sa ruwan nan a gaba kaga suna da damar da za su ƙara ƙarfi su rinka zuwa su sha ruwansu su koma da su da dabbobinsu amma in muka ƙwace ruwan muka zo muna gaban ruwan to ba wanda isa ya tsallako a cikinsu ko da dabbarsa ya sha ruwan nan sai annabi ya ce gaskiya ne mu je to hakan kuma ya musu da'a ina fatan kuna fahimta akan haka abin da ya shafi kilili na dabino dabino ana yi masa kilili ana masa barbara shi ma haka suka ba shi labari ya ce to me yasa ake yi sai suka ce yau ai diddabi nan da ba a yi masa barbara ba ba a yi masa wannan kililin ba to ko ya yi furan ba zai yi yaya ba haka za su mummotsi abin ya mutu kawai amma wanda aka yi masa wannan kililin to ya fi yin yaya haka kuma ya basu suka je suka yi ta yace wannan sha'aninku ne kun fi ni sani wa sawwaba ra'ayahu fi dhalik annabi ya daidaita ra'ayinsu ya ce daidai ne radiyallahu anhuma na ra'ayin sa'ad ibn mu'az da sa'ad ibn ubada walam yaf'al min dhalika shay'an wannan maganar a ɗauki sulhu a basu wani abu cikin abin da ake noma a madina annabi sallallahu alaihi wasallama bai yadda ya basu ba to sai me ya faru mala ya ce ma inna allaha subhanahu wa ta'ala وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به بينهم وفل جموعهم وذلك أن نعيم ابن مسعود ابن عامر الغطفاني رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قد أسلمت فمرني بما شئت فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنت رجل واحد فخزل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة فذهب من حينه ذلك إلى بني قريظة وكان عشيرا لهم في الجاهلية فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال يا يا بني قريظة إنكم قد حاربتم محمدا وإن قريشا إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا شمروا إلى بلادهم وتركوكم ومحمدا فانتقم منكم قالوا فما العمل يا نعيم قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائنا قالوا لقد أشرت بالرأي ثم نهض إلى قريش فقال لأبي سفيان ولهم تعلمون ودي ونسهي لكم قالوا نعم قال إن يهود ندموا على ما كان منهم من نقض عهد محمد وأصحابه وإنهم قد أرسلوه أنهم يأخذون منكم رهائن يدفعونها إليهم ثم يميلونه عليكم ثم ذهب إلى قومه غطفانا فقال لهم مثل ذلك Allah maɗaukakin sarki sun inna Allah subhanahu wa ta'ala wa lahul hamdu Allah maɗaukakin sarki bayan wancan abin ya faru na shawara da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ba sai an yi wannan sulhun ba to kuma sai Allah ya musu wani abu daga gare shi sana'a amran min indihi ya musu wani abu daga gare shi kazzala bihi bainahum ufalla jumu'a wanda Allah ya tabar ta dalilin wannan abun Allah ya tabar da su kafiran ya shiga tsakaninsu da musulmi ya fasa taronsu. su abin da ya faru shine wani mutum ne mai suna nu'aim ibn mas'ud ibn amir al-ghatafani Allah ya yarda da shi shine ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya rasulullah inni qad aslamtu famurni bima shi'ta ya manzon Allah ni fa na riga na musulunta ka duba wani ikon Allah ana cikin wannan yanayi sai but wani daga cikinsu kawai sai ballo shi kuma a lokacin fashi kuma kawai sai ce shi musuluncin ma ake so ka duba aikin Allah ana yaƙi ana faɗa sun kewaye musulmi wata guda suna neman su kashe su a cikin waɗanda suka kewaye musulmin kawai sai ga wani shi ya ce kai shi fa kuma shi yanzu musuluncin nan ma yake sha'awa ma ka duba ikon Allah malam Allahu akbar wato wani lokacin shi yasa komun matsin da aka shiga a cikin yadda ake ciki sai kaga kuma Allah yana kawo buɗi kuma Allah Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka taimake mu ka ɗaukaka musulunci akan kafirci duk yadda za su kuntata mana duk ƙulle-ƙullen da za su yi wa addini duk yadda suke neman su danne musulunci ya Allah a cikin ƙulle-ƙullen nasu kuma Allah ka kawo dalilin cin nasara da ci gaban addininka kuma wallahi bai gagare shi ba saboda in kun lura da wasu abubuwa da ake taiwa addini mala abin bayi da daɗi wallahi sai ka ga cewa to mu musulmi ina ma za mu saka mu makirce makirce dare da rana yadda za a faɗa da addini wannan ba sai a yaƙi ba ko a rayuwar mu yau da gobe ana ta faɗa yanzu wannan kes ɗin da ake magana na ƙoƙarin kafa doka a ƙasar nan na daidaita jinsin nan kamar ya mai daidaitun jinsi da namiji da mace za a daidaita su duk ne a komai ba bambanci ka duba fa Allah ya halicce mu su suna saka ɗan kwali mu muna sa hula su suna ɗaura zani mu muna saka wando su suna zaman gida na aure mu kuma muna waje muna nemowa su suke haihuwa mu kuma muke ɗaukan nauyin abin da aka haifa amma duka wannan wai ba a yadda da shi ba kawai a maida mu ɗaya Allah ya ce inna sa'ayakum la shatta ayyukanku sun sha bamban haka ƙur'ani ya ce inna sa'ayakum la shatta ayyukanku sun sha bamban ya ce kuma laysa zakaru kal'unsa namiji ba kamar mace ba ne mace ba kamar namiji ba inji Allah wannan ayoyi ne ƙarara amma 'yan majalisan ka musulmi wanda ka je ka bi layi ka yi ne kana dangwala musu ƙura'a kana cewa sai su wanda kake liƙa hotonsu da na kano da na jiga da na wannan duk ba mu ji wanda ya fito ya ce bai yadda da wannan tsarin ba suna nan suna kulle-kulle za a kafa wannan dokar a najeriya a mayar da mace da namiji duk ɗaya kun san implication ɗin illar wato in an ce da namiji da mace duk ɗaya ne illa ta farko maganar harkar aure ma fa bata taso ba namiji tunda da namiji da mace ɗaya ne to namiji zai iya duba namiji dan uwansa da ya gaya masa ya aure shi ba dole sai an ce an yi aure tsakanin namiji da mace ba ka je ka auro mace ka kawo ta gida tana taimakon ka a ai ɗaya kuke ya za ka ɗauko ta ka ajiye ta a gida ita ma za ta zuwa ta auri dan uwar uwarta mace tana da yanci magana ka dauko ta ka mai ta a gida bata taso ba kuma mutum zai iya ra'ayi ya ce shi ba mace zai aura ba namiji zai aura kuma za ta iya yi wa in ma ta yadda ɗin ka aure ta in ta yadda to ta ce kuma ba ta haihu ba tunda ai kuna da kuna sharing the same abu ne ai kawai ra'ayi ɗaya ne ba ka da damar da zaka ce ta yi kaza sannan maganar zaman aure babu shi to ai duk ɗaya kuke ya za ka ce mata ta zauna a gida kai ka fita waje maganar ta maka abinci a gida ta maka hidima ta kula da gida ba ta taso ba ai duk ɗaya kuke maganar ka aure ta ka sake ta ta tafi gidansa ta tara kayan ta zai yi ba sai dai ka fita ka bar mata gidan haka ake amerika sai dai ka fita ka tafi duk abin kuma dukiyar da ka mallaka in ka aure ta to daman za ka da gwamnati daman tana da bank statement na account ɗinka abinda da kake da shi to za ku raba ne wai yanzu wannan tunanin wai wai waɗannan mutanen waɗannan da ake leƙa fasoshin su waɗannan yan majalisar da kuke turawa kuna zaben su suna zaune ana tattauna matsalar suna gengedi suna jiran alat kawai ba su da manufa abun bakin ciki ciwo kuma yanzu ku duba ciwo damuwa yan siyasar mu in kun ji suna hira a rediyo a ji wannan a rediyo kaza suna hayaniya suna kaza to akan abin da ya shafi siyasa ne banda abin da ya shafi harkar addinin su yanzu ba za su fito a rediyo su ta kwakwazo akan wannan cewa ba mu yadda da wannan ba ya saba addinin mu ya saba kaza din makirci ne aka kulla shi kasashen waje suna ta pressurizing kasashe irin waɗannan kasashen namu na afirka cewa sai an kafa wannan dokar su kuma suna nan suna ta zama su zo su tabbatar mana da masifar da za su tafi su batta idan ka je ka tabbatar dokar kai kanka ka dawo baka isa ka ba ka umarni bai kuma ka ga gado daman magana gado ma ka ce wai lizzakari mislu hazzul unsayni mun babu shi tunda da ne ya za ka zo ka raba gado ka ce namiji yana da kaso biyu mace tana da kaso ɗaya kana yi za a je kotu a rugurguje shi su kansu alƙalan yanzu za su daina raba gadon akan matsayin lizzakari mislu hazzul unsayni din da zai yi su raba shi ya zamanto namiji yana da kaso biyu mace tana ɗaya ba tunda gwamnati ta kafa doka an canja wannan wannan dokar bala'in da ke cikinta kunshin da ke cikinta na sharri ga musulunci da musulmai ba zai lissafu ba to kaga wannan duk alharbu alal islam ne yakar musulunci ne kuma abu mamaki su musulmin su musulmin su musulmin su musulmin su suke jagoranta abin wata mata wata profesa ta kira ni tana tana jagorantar wani bangare na kungiyar mata mace ce fa ka gani irin waɗanda suke magana akan harkar daidaito tsakanin mata nan ta ce malam mu kanmu ƙungiyarmu ta mata ba mu yadda da wannan abin ba muna nan muna ta rubutu za mu je abuja mu je mu gabatar ba mu yadda ba malam sai kun fito kun yi magana sun yi nisa ta ce abin bakin ciki da muka bincika 'yan majalisar musulman su suke gaba suke ta promoted din abin lalle a san hannu a tabbatar wato in an gaya maka wani labarin abin bakin ciki sai ka rasa inda zaka jefa kanka wallahi ciwo na biyu shine su kuma su yan ihu ihu eh, talakawa masu jefa ƙuri'a ba su ma tunanin babu yanzu mutum ya zo ya maka wannan kuma yanzu nan da shekara ɗaya ko na abu da sauran ya zo ya layi wai yana so wai ka zaɓe shi wai suna zuwa wurin ku bara ku iya gaya musu ba kuma sai ka ce dole ka je ka bi layi ka yi ni kana zaɓen wannan banzan mutumin mara manufa manufar su kurin su abinda za su samu na kudaden su kurin shine shine yake gaban su addinin ka baya gaban su to sai sun kuma kun san me suke yi wallahi malam sai maza maza sai a yi sanarwa cewa za a zo a zartar da zokan a ɓoye yawanci ba a sani ba lauyoyi suke gaya mana suka ce wallahi sai kun da gaske da an ta da hayaniya ana magana sai su yi lakwas sai su shiru yanzu kaga litinin da ta wuce suka so su zartar da ita da aka yi ta magana aka yi ta magana kuma duk sun janye to yanzu sai an yi shiru an manta shi kuma su daddaga ta kai wata ran sai dai ku je an ce ayi majalisa ta zauna an yanke doka gashi nan yanzu abin da suke so kuma na faɗa na maimaita na ce kaga kaga kaga kaga wato kaga wannan abin bai kamata shugaban ƙasa ya shiru ba wallahi bai kamata ya shiru ba sai ya shiru kurin ana ta waɗannan abubuwan ba daidai ba ne na kusa da shi ya kamata su gaya masa tunda ya shafi addininsa sai ka bari a lokacin mulkin ka a shirya wannan murmurar ko da ba kai za ka zo ka zartar ba amma dai sai kai magana sai a kira su a musu magana shiru kurum ai ka gama daidai ba ne wannan so magana ta Allah dole ne musulmi mu tsaya tsayin daka mu yaƙi wannan tunani kaga gwamnoni shiru kake ji kaga sarakuna shiru kake ji kurin an bar malamai su ma wasu wanda suka san me yake gudana wasu da yawa ma ba san ma me yake faruwa ba wallahi yanzu ko juma'ar da ta wuce aka yi ta magana din wallahi wasu masallatan malam ba su ma san me ake yi ba ma juma'ar da asabar lahadi litinin za a zartar ba sani ba so wannan ka ɗauke shi ɗaya ne daga cikin babin faɗa da musuluncin da idan aka zartar da shi shi ka ce to wai ina za mu saka mu to amma duk da haka shi yasa muke addu'a Allah Allahumma ja'al tadbirahum tadmirahum tadbiran alaihim ko tadmiran alaihim tsare-tsaren da suke yi na faɗa da musulunci Allah ka rugurguza su kada ubangiji ya ba su damar suna cikinmu su yi mana illar da ba za mu iya warware ta ba so babban misali yanzu ana cikin kokarin fada da addini a wancan lokacin annabi ya shiga cikin damuwa har yana kokarin to shikenan a zo a nemi sulhu sai gashi Allah ya kawo mutum ɗaya ina so ku gane kuwatul islam Allah ya kawo mutum ɗaya ya ce shi ya musulunta ne wannan mutum nu'aym ibn mas'ud ibn amir al-ghatfani ya ce na musulunta ya ce ya manzan Allah na musulunta amma ba su san na musulunta ba famurni bi ma shi'ita ka umarce ni da abin da kake so kamar yaya umarce shi abin da yake so to bari ka ji alharbu khuda sai manzo Allah ya ce da shi inna ma anta rajul wahid ai kai mutum ɗaya ne ba ku biyu ba ku uku ba to kawai idan ka je yanzu ka tafi ka koma wajensu ka je ka yi mana shirin da za ka yi ka tabar da su ya ce fa khazzil anna in ka yi ƙoƙarin ka tabar mana da da su in dai kana da iko kamar ya tabarwa za ku ji bayanin tabarwa ya ce fa innal harba khuda'a ya ce ai yaƙi ɗan yaudara ne shikenan ya ce to barin je ne aiki ya manzan Allah sai ya tafi min hinihi dalika ila bani quraiza ya kama hanya bai tsaya ba sai banu quraiza bakana ashiran lahum banu quraiza waɗannan yahudawan masu faɗa da addini masu karya alkawarin nan kuma shi daman danginsu ne tun a jahiliya yana cikinsu ya shiga wajensu wahum la ya'lamuna bi islami ba san cewa ya musulunta ba sai shi ya banu quraiza innakum qad harabtum muhammada banu quraiza kun yaƙi muhammadu ya ce wa inna ƙuraishan in asabu fursatan in tahazuha amma ya kamata ku sani yanzu zai dabara ne ya gwara tsakanin su kafiran da tsakanin su ina fatan kuna fahimta ba sun yi alayan sun haɗa kai ba ya ce to shi kun bari ya yi wani abu da zai gwara tsakanin su ya fasa ƙarfin da ba za su iya cutar da addini ba ya ce ƙuraishawan nan da kuke gani idan sun samu dama shine fursa in suka samu dama to suna ɗaukan wannan dama su yi aiki da ita sun samu wata dama da za su yi muku illa ko ba ku sani ba wa illa shammaru ila biladihim in ba haka ba kuma za su koma garinsu ne za su haɗa kayansu su kimta su tafi garinsu wa tarakukum wa muhammadan fantaqama minkum daga ƙarshe za su bar ku da ku da muhammadu ku banu ƙuraiza ku da muhammadu haka za su bar ku su gudu su koma garin su shi kuma muhammadu ya ɗauki fansa a kanku suka ce to su banu ƙuraiza kenan suka ce to haka abin yake yanzu kuma ƙuraishawa yaudara za su yi mana sai ya ce famal amalu suka ce famal amalu ya nu'aim to yanzu ya zamu ya kai nu'aim قال لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن ku ce da su ba za ku yi yaƙi da su ba har sai sun ba ku wasu kamar wasu jingina haka raha'in a cikinsu a matsayin jingina ku je ku gaya musu wannan shine zai nuna kun riƙe su gam ba za su juya ba suka ce laƙar asharta bin ra'ayi lalle ka faɗi ra'ayi kaga ya gama da waɗannan banu ƙuraiza sai kuma ya tafi wajen su ƙuraishawan su ma <laughs> kar kuma ta an ce alharbu kuda eh, ya halatta a yaƙi yaudara ɗan yaudara ne yaƙi neman kubutar da rai ake ya tafi wurin ƙuraisha sai ya ce da abu sufyan ta'lamuna wuddi wa nusi lakum ku su abu sufyan ƙuraisha kun san soyayya ta da ƙauna ta gare ku ko suka ce a kwarai ko daga cikin mun sani kar ka manta ba san ya musulunta ba fa tun da lallaba ya tsallaka ya je wajen manzan Allah ce ya musulunta suka ce kwarai to shine sai ya ce da su to ina shaida muku inna yahuda nadimu ala ma kana minhum min naqdi ahli muhammadin wa ashabi banu quraiza in za ku iya tunawa mun karanta cewa sun karya alkawarin da suka yi da manzan Allah ko to shine suka haɗu da quraishawa za su yaƙi Muhammadu ko su abu su sufiyan aka ziga su aka ce a zo a yi fada da manzan Allah sallallahu shi ne shi wannan sai dawo ce to ina shaida muku wannan alkawarin da suka karya da manzan Allah sallallahu sun yi nadama me yasa suka karya wannan alkawarin. so alamu yana nuna za su koma wajen Muhammadu ne kaga ku yanzu sun zo sun bar ku za ku zo ku yi fada da Muhammadu kuma ya zo ci nasara akan kanku ku kaɗai ba fa cewa ku tafi ku koma gida karku a wannan ba wa innahum qad arsaluhu qad rasaluhu annahum ya'khuduna minkum raha'ina yadfa'unaha ilayhi sai ce ai har ma sun aika wa muhammadin cewa za su zo wato su karbi jingina kamar wasu jingina daga cikinku da za su miƙa su ga annabi muhammadu din sallallahu alaihi wa sallama a cikin ku ba na ku alaikum sannan kuma sai su zo su haɗa kai da shi su zo su yaƙe ku to ko sun zo sun yi muku magana irin wannan tokar ku yadda munafurci ne ya ce ni dai na tafi suka ce ka mun gode da wannan shawara saura ƙabila gatfan mutanensa sai ya je su ma wajen mutanensa gatfan ya ce to kun ji an samu matsala alkawarin da banu ƙuraiza suka yi wa manzan Allah kaza kaza kaza abun fa ya lalace kusan ta yi duk gaba su waɗannan ɓangarori manya-manya guda uku kowa yanzu ya wayi gari yana jin haushin ɗan uwansa ko an haɗu din dan aje a yakin ba zai yi a haɗu a yakin ba saboda ana jin haushi wannan ya munafurce ni wannan ya munafurce ni to bari ku ji فلما كان ليلة السبت في شوال بعثوا إلى يهود إنا لسنا بأرض مقام فانهضوا بنا غدا نناجز هذا الرجل فأرسل إليهم اليهود إن اليوم يوم السبت وما هذا فإنا لا نقاتل معكم حتى تبعثوا إلينا رهنا فلما جاءهم الرسول الرسل بذلك قالت قريش صدقنا والله صدقنا والله نعيم بن مسعود وبعثوا إلى يهود إنا والله لا نرسل لكم أحدا فاخرجوا معنا فقالت قريظة صدق والله نعيم وأبوا أن يقاتلوا معهم وأرسل الله عز وجل على قريش ومن معهم الخور والريح تزلزلهم فجعلوا لا يقر لهم قرارا ولا تثبت لهم خيمة ولا طنب ولا قدر ولا شيء فلما رأوا ذلك ترحلوا من ليلتهم تلك وأرسل صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليماني يخ يخ يخبر له خبرهم يعني مولا باري كنم فوجدهم كما وصفنا ورأى أبا سفيان يصلي زهره بنار ولو شاء حذيفة لقتله ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برهينهم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا إلى المدينة وقد وضع الناس السلاح فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل في بيت أم سلمة فقال أوضعتم السلاح أما نحن فلم نضع أسلحتنا انهد إلى هؤلاء يعني بني قريظة شكرا daren asubahi ta yi a watan shawwal su ƙurisha suka aika yahudawa suka ce to muna shaida muku wannan wuri da muka zauna gaskiya ba wurin zama ba ne ba inna lasna bi arzi maqamin ku zo washe gari asabat kenan da safe ku zo mu yunkura mu je mu yaƙi wannan mutumin fanhadu bina gadan nunajizu hadha rajul yahuda take suka aiko da amsa kar ku manta da abinda nu'aym ya gaya musu suka ce innal yawma yawmus sab yau rana asabar ne mu ba ma faɗa ranar asabar kaga za su nuna musu yahudancin kenan eh kar ku ga kun gayyato mu zo mu haɗu mu yaki, to yau asabar ne mu ba za mu yi faɗa ran asabar ba jama'a to daga nan shine aka samo hutun ranar asabat hutun yahudawa ne su ma kirista ran lahadi ba sa komai to shine aka samu asabar da ladi shine yanzu muke cewa weekend asabar ladi tana zuwa sai ka ji kai ranar hutunka ne kaga yahudancin yadda aka cusa mana shi ko komai namu yanzu ya kare litinin talata laraba alhamis juma'a juma'a tana zuwa ko ofis ne komai an gama komai akwai kasuwa ma yanzu wani musulmi za ga kasuwa ma ai kai asabar ladi ne dai in ban da yan baki da ake samu wasu na dan shigowa dan asabar yawanci lahadi ma ko kasuwannin mu ka ji ranar lahadi kaga dai musulmi ne su sai kaga kasuwar banci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina faɗin wannan saboda yara ƙanana masu tasowa ko Allah zai ba wani dama wata rana so yaƙi ma ba rasi ba so ranar hutunsu ne duk duniya da ka sani da ƙasar saudiya alamis juma'a suke hutunsu sun karya wannan ba su hutu asabar ladi ba alamis juma'a ne ba a zuwa makaranta sauransu amma wallahi makircin yahuda wannan malam da kulle-kullensu yanzu sai da suka juyo hatta ƙasar saudiya ɗin yanzu an dawo ana aiki ran asabar lahadi ne ba a yi saboda yahuda sun fi kiristoci ƙarfi ina fatan kuna fahimta a nan abin da nake so in nuna muku shine um, su suna da wasu abubuwa ba ni sunan shi Um, suna da su kulle-kullen da suke kullawa na cutar da musulunci da kuma bin addininsu a dolin dole yanda ake so mana yanda su suke so ba yanda ku kuke so ba yanzu waye yake tashi a cikinmu ya wayi gari ya wayi gari ya yi tunanin cewa asabar da lahadi ba ranar hutu ne mai kyau ba ina son ce muku kai saudiya sun canja suna yin aiki ran asabar kai nake son ce ba wai abin nan ba so yana da kyau mu gane yoyin kuruna suna yin makirci wayan kurullah shi ma kuma Allah yana nasa amma dole ne musulmi su masu tashi ku tsaya ku yi mai ku yi tunani ku gaya za ku ba wa addinin ku kariya yanzu garin nan insha Allah ta'ala ka zo neman wani abu rana ladi ko mota kai gyara sai a ce ladi ce saboda mun biye su mu ma din sai mun yi hutun dole da shagonka da jarinka da komai ɗinka amma wallahi ba za ka iya ba makarantunmu duka ba a yin karatu asabar da laji saboda sun ce a yi hutu a ranar Allah gyara halin suka ce mu asabar ne ba za mu yi ba kuma duk da haka mu ba za mu yi ma yaƙi da ku ba sai kun turo mana wasu a matsayin jingina ku turo mana wasu cikin ku mu tabbatar muna tare da ku mu rike su in an zo jingina in aka dauki abu aka baka ka karbi kayan wani ba ka rike shi ba ai bai zai gudu ba ko to su ma suka ce haka haka suka ce ai a dan yan aike da suka zo sai suka gaya musu suka ce to sai sha suka ce tab sadaka na wallahi nu'aym bin mas'ud wallahi nu'aym ibn mas'ud ashe gaskiya ya gaya mana ka ji mutanen nan ka abin da suka faɗa ko wa ba'athu ila yahud sai suka saki aika yahudawan inna wallahi la nursilu lakum ahadan fakhruju ma'ana mu ba za mu aiko muku kowa ba in za ku fito ku fito ku zo mu fita tare ba za mu turo ba to kaga da mun na'im ya ga musu in sun turo karku yadda to kaga sun gane sai su ma suka ce a sadaka wallahi nu'aym su ma yahudan suka ce a wallahi kaga nu'aym abin da ya faɗa gaskiya ne ba san shiri ne kaga gani mutum ɗaya ne fa mai hikima mai basira ashe dan adam kwaya ɗaya zai iya musulunci aiki shi gadai wa abu an yi katilu ma'am suka ce mu bara mu yaƙi tare da ku ba to daga nan fa aka fara samun matsalar wannan yaƙin bayan sun samu damuwa da larurar ba za su yi fada da juna ba za su haɗa kai su yaƙi muhammadin ba tunda kowa ya ƙi yadda da kowa to kuma shi ne sai allah tabaraka wa ta'ala ya turo musu wata iska da guguwa alkhawar warri tana girgije rumfunansu iska suna zaune ana cin wannan yanayi malam sai ga wata iska malam aka kasa gane daga ina take malam ba sa iya tabbata iskan nan fa sai ka ta daga abu mai nauyi ta yi sama da shi kai kanka sai ka rike bishiya tukunna kai har bishiyoyi ta taballewa wannan iskar ka duba wani ikon Allah wala tasbutu lahum khayma wala tunub khayma da tunub mana bukkokinsu da suka yi da ainihin wato inda suka lullube kawukansu duk iska ta ɗebe tukwanansu na cin abinci khidr duk tukanin suke ta faffashewa iska tana daga su sama tana fasawa suna ganin wannan suka ce kai abu su ya ce kai kun ga wannan iskar tana tafa da wani abu ne ku tattara kayan mu tafi <laughs> ku hada ku hada tarahalu min lailatin tilka manzon Allah ya tura Huzaifa a wata riwaya kurin ana zaune ana cin wannan shi annabi da ya ga iskar ya san Allah ne ya aiko ta dan ya taimake shi kuma aka karfafi iskar ta bangaren kafiran sai ya ce huzaifa kai tashi ka je ka dubo mana ya labarin waɗannan mutanen a yanzu yaya suke ne ka duba nabiyun ne ya ta sarrafa wahi huzaifa ya ce tab ana cikin wannan yanayin wallahi suna na ya kira da cewa aka yi wani ya je to da za a faɗaɗe ba a samuwa zai je ba to amma kawai sai annabi ya ce huzaifa ya ce na'am a cikin wannan da ya ce je ka je ka nemo man labarin mutanen nan imam ibn kasir ya ce huzaifa yana zuwa sai tarar da su kama wasafna kamar yadda muka sifanta muku suna ta hada kayan su iska tana ta daukan su za su kama ya za su tafi to a riwaya annabi cewa Huzaifa idan ka je ka gansu kar ka yadda ka musu komai kakka tsoratar da su kakka firgitar da su ka basu da abin da Allah ya ɗora musu kurin yana zuwa wallahi malam abu sufyan bai sani ba kawai sai ya tarar da ana cin wannan kuma iskar mai sanyi ba sanyi sai ga abu sufyan ya hura wuta saboda shi shugaba ne dole wajensa a samu haske ya hura wuta da sauran gefensa inda yake ana ganin ina yake ya hura wuta ya buɗe gadon bayansa yana gasa shi haka yana jin ɗumi kenan huzaifa ya ce ga kibiyata daidai harbi na yi kwance-kwance zan aika masa ita ya ce da na harba take zan kashe shi saboda ba sa tsammanin wani musulmi ya gansu a cikin wannan yanayi ga abu sufiyan din arha gashi nan yace da na auna shi sai dai gawarsa Ya ce amma sai na tuno da magana da annabi ya ce ya ce kan na musu komai don Allah malam ka ga biyayya ga annabi ka ga biyayya ka ga biyayya yace kurin tunowa da yi annabi ya ce kar a musu komai dinnan, nan wallahi shi ya hana na harbi Abu Sufyan haka na dawo da kibiya ta arate yace da na dawo na samu manzan Allah na bashi labari na ce ai na gansu suna har hada kayansu, shugaban nasu shi kuma yana zaune yana jin wuta su kuma suna hada kaya duk za su gudu yace ya rasu amma da ba dan abin da ka gaya mun ba yau da na zo maka da labari mai daɗi da na kammala da abu sufyan din nan ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأخبره برحيلهم ya dawo gurin manzan Allah cikin daren nan ya ba su labari ya ba annabi labari a cewa mutanen sun hada kayan su falamma ba rasu alaihi salama yayin da manzan Allah ya wayi gari wannan cikin dare ne kenan ya tafi Madina yana tafiya Madina da shi da sauran mutane duk aka ajiye makami tunda sun tafi Allah ba su labari sun tafi Huzaifa ya ja duba sun tafi shikenan suna cire makamin sun sassauke sai ga Jibril ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da manzon Allah ya shiga gidan Ummu Salama matarsa Ummu Salama lokacin ranar girkin ta ne ya shiga gidanta yana wanka saboda kura da datti an je yaki an sha wahala ya shiga yana wanka sai mala'ika jibril ya ce da manzo Allah a wada'atu musila ai ku har kun ajiye makaman ne ko har kun ajiye makaman ku a'a to ya jibril me za a yi tunda sun tafi sai jibril ya ce to ina shaida maka mu mala'iku to ba mu ajiye ba amma na hannu falam na za aslihatana mu ba mu ajiye namu makaman ba inhab ila haula'i yani bani quraiza yanzu yanzu ka mai da makaminka kana gama wankan nan ka ɗauki makaminka karatiya ka ga sahabbanka kowa ya ɗauki makaminsa a tafi aje a tarar da waɗancan mutanen banu ƙuraiza da suka karya maka alƙawarin nan aje a tashe su kun gane linkage ɗin alakar lokacin da aka tafi yakin ba an bashi labari sun warware alkawari ba kuma a madina suke kuma sun zauna ne a madina alfarmar alkawarin da suka yi cewa ba za su yaƙi manzon Allah ba to tunda an je yakin an dawo to kuma suna zaune a garin suna tsammanin ba a san cewa sun warware alkawari ba kai manzon Allah sallallahu ka dawo gida da sabai sun dawo gida za a fara tunanin to yanzu ya za a yi da waɗannan mutane sun warware alkawari jibril ya ce ai ba zama ai a yau din da aka dawo tunda sun warware alkawari a yau a koma aje a tarar da su a tashe su gaba daya ku mutane kun ajiye mu kuma Allah ya ce mu je mu tashe su Allahu akbar to wannan shine to shine sati mai zuwa sai mu tashi kuma me akan yakin ghazwatu banu quraiza din yaya su kuma abin da ya faru anan gurin in kun lura yan uwana yakin ahzab din nan annabi yayi tunaninsa yayi tsare sa amma waɗannan mutane sun fi sa a wannan lokaci amma duk da sun fi shi yawa sun fi shi makami sun fi shi tanadi amma ku duba taimakon da Allah ya masa ya taimaka mai ta can ya taimaka mai ta can ya taimaka mai ta can kaga kenan wannan yana nuna shi Allah idan ka rike shi zai baka taimako ta inda baka tsammani yanzu annabi a lokacin da yake kokari yayi sulhu ko ya dauki wani abu ma na dukiyarsa ya basu ko Allah ya kaddara sahabban suka bayi shawara suka ce a'a ana cikin wannan yanayi sai ga wani ya musulunta a cikin su wannan mutum kwaya ɗayan da ya musulunta shi ya je ya yi ƙulle da babu wani bata lokaci ya taɓar da su da zancen baka kurin idan kun fi ƙarfinmu da makami to ba ku fi ƙarfinmu da basira da fasaha ba in za ku yi faɗa da mu tanan tanan to mu kuma akwai inda za mu shiga cikin ku mu yi faɗa da to kuma wannan yana nuna cewa dukkan wata jama'ar da ta taru ana cin nasara a kanta a rugurguje ta idan an shiga an baza ta idan har kuna da haɗin kai kuka bari wani ya zo ya shigo muku da rikici da jayayya a tsakaninku abinda bai kai ya kawo kuna faɗa da juna to ba ku da ƙarfi sai a zo ana faɗa ana cutar da su a ce ai ba mu ba mu aka taba ba ai su ne haka ake so kar ku bari wasu su zo su raba tsakaninku gida in yana haɗe da uba da 'ya'yansa da jikokinsa da komai family din suna da ƙarfi sun haɗu to za su yi abubuwa masu tarin yawa amma yayin da aka bari aka shiga tsakaninsu aka baza tsakaninsu wancan ra'ayinsa daban wannan ra'ayinsa daban to gida ya rushe to haka tafiya ma ciki to kuma karka manta duk rauninka abinda ake da bukata ka rike Allah duk rauninka in dai ka kama Allah ka miƙa ka ga Allah Allah zai taimake ka kudin shine sakon kuma wallahi bai gagari Allah ba kai ne a tunaninka zaka ga cewa to ya za a yi ma in samu kaza ya za a yi min kaza a'a abin da yake da wahala kai din ka kama Allah din wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wanda ya ji tsoron Allah Allah zai bashi mafita kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani haka lamarin ubangiji yake Allah ka bamu ikon riko da wannan addini da tamassuki da shi da kama shi da kuma kasancewa kusa da kai ya ubangiji a da muka yi na kuskure Allah ya fi mana halin da muke ciki na damuwa na bakin ciki da bacin rai ubangiji Allah ka yaye mana ka taimaki musulunci da musulmai ka azza ka karfafa addininka ko da ko wani kafiri baya so ko kafiri ba sa so wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh